Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku a ci gaban littafin allon sihiri littafi na shida shi na goma sha shida marubuci Abdulaziz Sani Madakin Gini wanda ni Fatima Aliyu Zakariya nake karanto muku daga nan tashar Hausa Nobel TV kafin nan kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don a dinga sanar da ku a duk sanda muka ɗora sabon littafi ku sani cewa sakaci ne ya sa har ta samu dama ta shammace ne kuma ban san da batunta ba amma a yanzu da na sani duk inda take sai na bi ta na karɓo allon sihirin naku da izinin ubangijina Ku sani cewa wannan buri na banza da kuke son mallakar duniya da abin cikinta shirme ne, kuma na ɗauke shi tamkar tatsuniya, wato abin da ba zai taɓa faruwa ba, saboda shi tsafi ƙarya ne kuma ɓata ne. Da idanunku kun ga dai abubuwa da dama da na yi na al'ajabi cikin jarumtaka cikin taimakon Ubangijin gaskiya, ko kuwa har yanzu zukatanku suna yaudarar ku? Sa'ad da jaruma suhailat ta zo daidai nan a zancenta, sai daɗin muryarta ya sake ɗimauta sarki Darman. Ya dubi sarauniya a ƙisa Sawwara, sai suka kama yin in'ina suka kasa cewa komai. Ko da ganin haka sai jaruma suhailat ta ya fito ya rima albaini da hannunta. Ta dashi can gefe ɗaya inda ba za a ji abin da suke tattaunawa ba. Suka kama yin maganganu. Ko da ganin haka sai kishi ya kama Sarki Darmanu da ɗan wada da Ziyan domin kowannensu ji ya yi ina ma shi ne ya kaɗaita da jaruma su hailata haka yana kallon kyakkyawar fuskarta kuma yana sauraron maganarta mai zaƙi wacce ita kaɗai za ta sa mutum ya yi barci ko kuma ta kwantar masa da hankali a lokacin da ya samu kansa cikin baƙin ciki ko damuwa. Ita kuwa Aqisatul Sawwara wani tunani ne ya faɗo mata take wanda ya dugunzuma hankalinta ta rasa abin da yake mata daɗi da farko dai sa'ad da ta ga malibai ne da jaruma hailat sun koma gefe sun tsaya dab da juna suna magana sai ta ƙura musu ido tana lura da irin kallon da suke yi wa junansu kawai so take ta gano shin akwai soyayya ne a tsakaninsu to idan ma akwai soyayya sai dai idan a yanzu take aka fara ta tun da dai shi bai taɓa ganin fuskarta ba sai a yanzu tun a ranar da sarauniya kisatul sawara ta fara ganin yarima Labainu ta ji ya kwanta mata a rai domin yana da duk abin da take so ga namijin da zai zamo abokin rayuwarta abu na farko dai shine yana da tsananin kyau kuma ga shi basarake ne sannan jarumin maza waɗannan abubuwa uku su ne samarin da suke neman ta suka kasa haɗawa duk kuma shi ne dalilin da ya sa ita ma take karɓar soyayyarsu daga ranar da ta haɗu da yarima libaino ta ga ashe allah ya ga mata ƙarshen laliban da take yi a yanzu kuma da ta ga jaruma su hailar tare da yarima libaino sai ta ji wani irin baƙin kishi ya turnike ta Saboda, ku yi haƙuri babu fet ɗaya. 27. Sarauniya Kessatul tsawara sai ta ji kamar ta sa ƙafarta ta yi ta mola da shi, tun da tsawonsa gaba ɗaya bai wuce tsayin gwiwarsa ba. Ɗan wada da Ziyan ya yi shiru ga barin yin dariyar, sannan ya dubi Sarauniya Kessatul tsawara ya ce da farko dai ki sani cewa Ban isa na faɗi komai akan shugabata ba face sai da izininta saboda bin umarninta. Abu na biyu da nake so na tuna miki shine, Yarima Lubainu yana da mata wacce tunama an ɗaura musu aure da ita. kuma saboda ita ne ya fito neman maganin larurarsa. Ta yaya kike tsammanin zai ba da soyayyarta ta tsawon shekaru zuwa wata mace da ya haɗu da ita a cikin ƙanƙanin lokaci? Idan ke ma kin ji kin fara kamuwa ne da soyayyar Yarima malibainu, ina mai shawartar ki da ki gaggauta ki shafe shi a cikin kundin rayuwarki don kada ya baɗa miki ƙasa. Kafin ɗan wada da tsaye ya gama faɗin abin da ke bakinsa, tuni sarauniya a Sawara ta daka masa tsawa. amarin da ya sa ya razana kenan har hantar cikinsa ta kaɗa ya ɗan ja da baya a firgice. Sarauniya Aqisatul Zawara ta dube shi a fusace ta ce, Waccan shugaba taka, babu wani abu da ɗa namiji ba za ta iya siya zuciyar shi ba, saboda kyawunta ko da kuwa shi ne wanda ya ƙirƙiri soyayya a duniya. Ni kaina da nake ‘ya mace kuma kyakkyawa a bar kwatance, a yanzu da na ganta sai da na raya a raina cewa Ina ma ni namiji ne da na mallake ta a matsayin matata. Ka sani shi so ba karya ba ne, gaskiya ne. Kuma na sani cewa Yarima Albainu yana da matar da yake so. Amma shin menene tabbacin zai sake saduwa da ita alhalin rayuwarta na can a cikin mugun haɗari? Kai ne tuni ma na yi bincike a cikin tsafina na gano cewa Gimbiya ya na. Derima Albino ba za su taɓa yin zaman mata da miji ba, don haka babu abin da zai sa na daina sansa Kuma ka sani cewa ni ce na fara haɗuwa da Yarima Albino har na baro ƙasata, mulkina da jama'ata, domin na taimake shi. Kai kanka ka san cewa idan babu so da kauna babu yadda za a yi na baro waɗannan abubuwa uku na sallama rayuwata kawai don biyan buƙatarsa. Carab sai da Ziyan ya tari numfashin a Akisatul Sawara ya ce, Ai ba don sa kaɗai ke ma kika fito ba, sai domin ke ma ki samu daman haɗa allunan sihiri guda uku. a Akisatul Sawara ta yi murmushi ta ce, Me yasa tuntuni ban yi yunƙurin neman waɗannan allunan sihiri ba guda biyu, tunda na san a inda suke sai a yanzu da Yarima Albaino ya zo gare ni. kai dakata na gaya maka gaskiya ƙarfin soyayya ya fi dukkan ƙarfi domin so yana iya sakawa mutum ya daina tsoron abin da yake tsoro saboda soyayya ta mantar da shi baya ganinsa so yana sakawa mutum ya fansar da rayuwarsa kuma duk wanda ya yunƙurin raba ni da abin da nake ƙauna shi ma zan raba shi da rayuwarsa ko ka sanar da shugabarka wannan ko baka sanar ba wannan ba ta ba ce, amma zai fi kyau ka gaya mata domin ta nisanta kanta da Yarima Albainu, domin nawa ne ni kaɗai. Ko da faɗin haka sai sarauniya Kisatul sawara ta juya da nufin ta koma inda ta baro sarki Darmanu. Amma sai ɗan wada da ziyan ya yi saurin kiran sunanta, sai ta juyo ta dube shi sannan ya ce babu yanda za a yi ta nisanta da Yarima Albainu. saboda a halin yanzu ya zama tamkar ɗan uwanta na jini tunda ya karɓi addininta wato addinin musulunci ko da jin haka sai hankalin sarauniya kisatul sawara ya da gunzuma fiye da koyaushe ta yi shiru tana mai sunkuyar da kanta ƙasa inda ta faɗa cikin kogin tunani mai zurfi tana cikin tunanin ne ta ga yarima albainu ya baro inda jaruma suhailat take ya durfafo inda suke don haka sai ta kura masa ido tana mai murmushi. Da isowarsa inda suke ya dube ta sannan ya dubi sarki Darmanu. Ya ce jagorar tafiyarmu ta ce, na sanar da ku cewa a nan za mu kwana tun da rana ta faɗi, sai gobe mu ci gaba da tafiya. Ko da jin wannan batu sai sarauniya Kisatul Sawara ta dubi Yarima albain cikin fushi ta ce, Wai shin akan wani dalili za mu ci gaba da bin jagorancinta? alhalin tana ji tana gani aka zo aka kwace mana ababen dogaranmu aka tafi da su ai wannan alamu ne na gazawa wai shin yanzu ta san inda za mu ga aljana ba dai atil sarira ne bare har mu je mu riske ta a fafata kazamin yaƙi don ƙwato kayanmu to ga sani aljana ba dai atil sarira ba ƙaramar hatsabibiya ba ce sarkin wannan birni na istanbul saurayi ne kyakkyawan gaske kuma sadauki mai tarwatsa maza a filin daga. A duniya kaf a wannan lokaci babu wanda ya fi shi tarin dukiya, girman sarauta da gwarjini Wannan dalili ne kowanne ƙasa ke shakkarsa, domin ya tara mayaƙa 'yan gaban gani kashe ne masu tsananin ƙarfi da horon yaƙi na ban al'ajabi. Ana kiran wannan sarki na birnin Istanbul da suna Sha'afaran ibn Auhid. Babu wani jin daɗi wanda Allah bai ba wa Sarki Lubaini ba face abu guda ɗaya jal, ba komai ba ne face rashin lafiyar mazakuta tun daga balagar sarki har ya cika shekara talatin da uku bai san wani abu ba wai shi sha'awa a kan ya mace. Bai taɓa yin wata mu'amala da wata mace ba asali ma ko ku yangi ba sa masa hidima saboda sanin baya ya buƙatar su a rayuwarsa. Duk wata hidima ta sa maza ne ke masa. Da farko ɓoye matsalar saye sai aka fara zargin ko yana harkar banza ne da maza, amma da aka gano baya wannan harkar sai aka gano ba shi da lafiya ne. Saboda tun da yake a rayuwarsa bai taɓa yin soyayya ba, kuma bai taɓa tunanin ko da yin aure ba. Kaf duniya babu abin da Allah ya jarrabi sarki Sha'afaran yake so sama da ƙananan yara 'yan shekaru huɗu zuwa ƙasa. A kullum yana sa a ɗebo masa ƙananan yara da yammaci a cikin lambunsa a zauna a ya zauna a cikinsu ya ta wasa da su har magariba ta yi. Sannan za a raba musu kayan wasanni iri-iri da kayan zaƙi. Sannan ya sallame su. Duk sa'ilin da Sarki Sha'afaran ya ƙura wa waɗannan yara idanu a sa ilin da suke wannan wasa sai ya fara zubar da ƙwalla saboda takaicin sanin ba shi ba haihuwa bare ya samu magaji na har abada babban abin bakin cikin magare shi shine zuri'a na ƙarshe a wannan gidan sarauta da zarar ya mutu shi kenan sarautar ta bar ahalin gidansu ta koma kan wata zuri'a sannu a hankali za a manta da su ma gaba ɗaya a doron ƙasa. Bisa wannan dalili ne ya baza yaransa a faɗin duniya suna ziyartar bokaye da manyan likitoci har tsawon shekara uku domin a samo masa magani, amma ba a dace ba, kuma duk wajen bokan da aka je sai ya ce, in dai sarki shi a Sha'afaran yana so ya samu lafiya irin ta ɗa namiji to sai dai ya je birnin Hindu ya yi tsirara a gaban sarauniya Mauzuratul Shardila, ya faɗi buƙatarsa bayan ya yi mata yanka sannan ne buƙatarsa za ta biya. Shi kuwa sarki Libainu ya ce ba zai taɓa ƙasƙantar da kansa irin haka ba a ce har mutane su ga tsiraitinsa don kawai biyan buƙata. Lallai da ya aikata haka gara ya mutu babu haihuwa. Dukkanin masoyan sarkin faran da makusantan shi da aminansa babu wanda bai ba shi shawara a kan ya je gaban Sarauniya Mauzuratul Shardila ya aikata abin da aka umarce shi domin ya samu haihuwa amma sai duk wanda ya matsa mar a kan ya je ta batawa suke da shi ya daina kula shi duk kuwa kusancin da ke tsakaninsu da shi haka dai sarki shi a faran ya ci gaba da rayuwa har ya cika shekara sha biyar a kan mulki ba tare da ya samu ɗa ba bare Kwatsam Sarki shi a Sha'afaran wata rana ya sha'awar ya fita daji ya yi farauta, don haka sai ya ɗebi dakarunsa mutum shida kacal domin su yi masa rakiya suka yi shiri irin na mafarauta suka shiga daji. A farkon yammaci Sarki Sha'afaran ya fito wannan farauta. A lokacin da rana ta yi sanyi launin garin sun yi shuɗi, a lokacin ana yin wata iska mai sanyi a taƙaice dai yanayin da ake ciki yanayi ne mai daɗi, yanayin da yake sa mutum nishaɗi da farin ciki. Duk da Sarki Sha'afaran ya kasance sadauki kuma gwarzon mayaƙi mai tarwatsa maza a filin daga amma sau uku kacal ya taɓa fita farauta a rayuwarsa. don haka bai san sirrin daji sosai ba kuma bai san sirrin dabbobin daji ba. Sai da sarki shi a Sha'afaran suka shafe kusan sa'a biyu da rabi a dajin suna yawon farauta amma ko zomo ba su kamo ba. Hatta tsuntsayen da suke yawo a sararin samaniya sun kasa harbo ko guda ɗaya. Al'amarin da ya fusata sarki Sha'afaran kenan ya dubi wa'innan dakaru guda shida a fusace. ya daga musu tsawa sannan ya ce amma tur da ku tabbas kun ji kunya na zaɓo ku ne saboda dukkan ku kun kasance 'ya'yan manyan mafarauta amma kun kasa farauto ko da ƙwaro ballantana dabbar daji ko tsuntsayen da suke giftawa ta saman kanmu to wai shin so kuke mu koma gida cikin abin kunya a gama babu komai a hannunmu ko yaya ko da jin haka sai babban cikinsu wanda shine ɗan sarkin mafarauta na garin ya na ga sarki shi sha'afaran ya ce a gaskiya akwai matsalar da ta faru a kan wannan lamarin yau kusan sati uku kenan dazuzzukan da ke yankin birnin nan namu sun zama waya. duk dabbobin da ke cikinsa sun ɓace ɓat tamkar an yi ruwan sama an ɗauke amma mahaifina ya ce yana ganin wasu baƙin mafarauta ne suka gifta ta wannan dajin kuma suna da yawan gaske ayari ne guda yana zaton su ne suka kwashe mana komai ko da jin wannan batu sai ran sarki shafaran ya ɓaci zuciyarsa ta yi baƙiƙirin ya sake wa ɗan sarkin mafarauta tsawa har sai da hantar cikinsa ta kaɗa ya ce yanzu daman an san da wannan matsalar ba a zo an sanar da ni ba Ɗan sarkin mafarautan ya sake risinawa, ya ce, Ya shugabana, mahaifina ya sanar da waziri kuma waziri ya sa ana bincike a kan lamarin. Na yi tsammanin sai abin ya fi ƙarfinsa ne zai sanar da kai. Ko da sarki shi a fara ya ji haka sai ya yi kwafa, ya cije leɓe sannan ya ce, Ai kuwa idan na kama wa'annan bakin mafarauta, sai sun biya duk abin da aka rasa a cikin dazuzzukanmu. Ko kuma su fanshi laifinsu da rayukansu kafin sarki sha'afaran ya gama rufe bakinsa sai suka kai giftawar wani mutum cikin wani azababban gudu tamkar tauraruwa mai wutsiya ya wuce fit ta gabansu ya nausa cikin daji kafin giftawar ido ya ɓace fat haihuwa sai sarki sha'afaran ya saka wa dokinsa linzami ya bi wannan mutum cikin hanzari su ma garin suka rufa masa baya Sarki Shafaran ya ci gaba da baiwa dokinsa ƙaimi yana mai irin wani azababban gudu tamkar zai tashi sama, amma da ƙyar ya iya hango mutumin da ya gota su a can gaba nesa da shi, ashe ma mace ce a cikin shigar kayan fatar damusa. Ko da sarki Shafaran ya hango wannan mace tana fama wannan azababban gudu na ban al'ajabi, kuma ya ga ashe da wata damisa suke tsere. Damisar gudu take iya ƙarfinta domin ta ceci ranta, amma tazarar da ke tsakaninsu da wannan macen bai wuce taku biyar ba. A koyaushe za ta iya cimma damisar. Nan take Sarki Shafaran ya cika da tsananin mamaki kuma ya ɗimauce sakamakon dalilai biyu. Dalili na farko shine duk da cewa bayan wannan mace yake hangowa mai kyan ƙira da kyan siffa, gashin kanta kaɗai ya isa mutum ya sa ya ɗimauce. saboda ya zubo har kan ƙasan ƙugunta, saboda tsawonsa duk da cewa an tattare gashin ne a gadon bayanta. Sai tarwatsewa yake yi a cikin iska saboda yawansa ya kasance yana da tsananin baƙi, gami da ƙyalƙyali da hasken da mutum zai iya ganin fuskarsa a kansa, tamkar madubi. Dalili biyu kuwa shi ne, dalili na biyu kuwa shi ne, Sarki Sha'afaran bai taɓa ganin bil'adama mai ƙarfin gudun wannan mace ba, wacce take ƙoƙarin ƙurewa damisa gudu. Nan da nan zuciyarsa ta ayyana masa tambayoyi. Kuma wai shin ita wannan jarumar mace wace irin shaidaniya ce? Har da wannan ƙatuwar damisar za ta guje mata ko kuwa ta kasance aljana ba mutum ba? Sarki shafaran ya bai wa kansa amsar da ya yi wa kansa wannan tambaya kawai sai ya ga wannan mace ma'abociyar kyau ta yi sufa ta faɗi can gefe ta tafko wuyan damisar suka kama kokawa a ƙasa kawai sai jarumar ta miƙe tsaye ta riƙe makoshin damisar da hannu ɗaya ta yi wa damisar hajijiya a sama sau uku ta fyaɗa ta da ƙasa ta take mata wuya da ƙafarta. nan fada Misar ta fara kakarin mutuwa, in ban da jelarta da ƙafarta babu abin da take iya motsawa. Kafin Sarki shi a Sha'afaran ya iso gare su tuni damisar ta zama gawa. Ko da wannan jaruma ta ji sukuwar dawakai a bayanta sai ta juyo sai ta wa Sarki shi a Sha'afaran idanu, ba tare da ta yi wani motsi ko ta ji wani tsoro ba. Sarki Sha'afaran ya dira a gabanta. ya juyo yana mai yi mata nuni da ta bashi wannan damisar jarumar ta yunkura kamar za ta miƙa masa wannan damisar amma sai ita ma ta daka tsalle sama cikin shan mata ta kai masa duka da kafar ta kirji duk da tsananin ƙarfi irin na sarki shafaran sai da ya yi baya ya yi taga-taga kamar zai faɗi ya zamana suna kai wa junansu naushi da bugu da hannu da ƙafa a cikin tsananin zafin nama juriya da bajinta Aikuwa kuwa ana fara wannan gumurzu ne sai sarki shafran ya cika da tsananin mamaki domin a iya rayuwar gwagwarmayarsa bai taba haɗuwa da jarumin da ƙarfinsu na damtse ya zo ɗaya ba irin wannan jaruma komai ƙarfin ƙato da iya faɗansa a karon farko yake gamawa da shi amma gashi, wai 'ya mace ya shafe 'yan daƙiƙu da ita. Missing page Port 6 Wannan baƙuwar jaruma ƙasa kuma ya ƙwace wannan damusa da ke hannunta ta kowane hali idan ba haka ba kuwa ta karya alkadarin jarumtakarsa kuma ta ba shi kunya a gaban dakarunsa tunda dai ta iya faɗa da hannu da shi har sun yi kunnen doki Bari in gwada iya yakinta da makami na gani. Ko da ayyana hakan a cikin ransa, sai sarkin shafaran ya dubi jarumar afsace fusace ya ce, Ya ke wannan budurwa, ina mai gargaɗinki da ki miƙa wuya gare ni na kama ki a matsayin mai laifi, kuma ki bani wannan damisar da ke hannunki, in ba haka ba kuwa za ki tilasta ni na yi amfani da takobi na a kanki. kuma ba na so na rage wa wannan kyakkyawar sura naki kyau. Ko da jin wannan batu sai jarumar ta yi wani ɗan guntun murmushi ga sarki shafaran kuma ta sake murtuke fuska ta ce, Ai, ba a sanin mace tuwo sai miya ta kare. Idan har kana ganin za ka iya samun nasara a kai na da ƙarfin takobinka, sai ka jarraba. A inda babu ƙasa a nan ake gardamar kokawa. Ga fili ga mai doki mu zuba mu gani. Tana gama faɗin haka ta sa hannu ta zara takobinta. Al'amarin da ya matuƙar girgiza dakarun sarki Shafran kenan suka kamu da tsananin mamaki kuma suka tausayawa wannan jarumar domin inda ta san tsantsar iya yakin sarki Sha'afran da ba ta yi wannan ganganci ba. Duk da cewa su ma ba su san iya nata yakin ba, ko da yake makaho baya cewa a yi wasan jifa sai ya ga hoge. amma kuma ai bakin rijiya ba wajen wasan makaho ba ne. Ko da sarki shafaran ya ga irin dakewar wannan jarumar budurwa har ta riga shi zare ta kobi sai ya sake cika da mamakinta, kuma ya ji ta daɗa birge shi ainin domin yana son mace mai zuciyar maza. wacce yake ganin ita ce kaɗai za ta iya dacewa da shi. Nan take sarki shafaran ya sake ja da baya tamkar taku biyar sannan ya tsaya tsaf ya zare tasa takobin yana mai buɗe hannayensa suka ƙura wa juna ido shi da ita har zuwa wani ɗan lokaci kamar haɗin baki sai duk su biyun suka taho da gudu zuwa kan junansu suna masu kartan ƙasa da takubbansu kai da gani ka san cewa idan aka yi wannan haɗuwar komai zai iya faruwa to masu sauraro mu da ku a shiri na gaba domin jin ci gaban wannan labari.